kenan wannan abin nan ta zama ke da hasara ga mai ita a kan wannan idan wani mutum ba wani kuɗi so ya kasuwa sai yake dan shi zai ja shi ba to da amintaccen sa ne saboda haka bai biya nan wanda na ba haya gida malam ban amince mishi ba eh, ba ka ka amince masa shi amfani da gidan amma ka ce kone shi direba ne ya shiga da ne misali ne da ba su yana da mota da ta kone a hannu shi eh wato idan abin nan shi shi da biya direba ne eh abin nan bai bai bai abin da ya wadawa kansa ba kamar ya amma da kawai misali sauka yi an kasa ce ka zuwa nan da ba ko accident ne ko kuma konewa ko accident in ya ya ya ya bu zai kaura ta gona abu zai biya na hukuncin tunda ana zance na hukuncin mutumin da ya cika mota da kaya ya tsora wani cewa ya kai wuri kaza to ana cikin tafiya sai motar ta nuna ne kan wata kwalbati direba ba zai biya direba ba zai biya wannan amana ce an ka ba shi wannan ko aiki yake ya kai sai ko an yanzu da shi a dinnan wannan sacewa an kai ba aikin ba aikin sa ba wannan ko ba aikin sa ne kamar mai biyan albashi shi ma na gwamnati ya aje kwanayi suka sace wannan ba zai biya ba amma da abin da hmm? kashi ba zai biya ba sai an abin nan sai ya bayyana ba ya ne hmm? ba gare shi ba zai biya ba domin amintacce ne ana tuba ya rantse. Hmm. Nan da mai da mota

nan ne abu ya halaka bisa ga aikin da ya kamata da shi to ba zai biya ba amma in ya kara bisa ga abin da ya kamata ya yi ba zai biya kamar mutum ya haya zuwa wani gari zuwa bariya daga bariya sai ya wuce zuwa abin nan zuwa karfi ta mutu ta shi ke zai biya don ya yi ya wuce inda an ka ba shi amana. a'a ba an ce kakka ɗauki latsani ne an ce ka kama latsani ne ka yi kokari ka da shi ko ko wannan ta ta jige shi an mai shi ko ci gaba ko to walga su gudanar lima ga saba mai kwace ba kwace na na abin muharib daban su daban wannan iko gare shi da ikon shi ya amshi kayan wani eh, wato da iko ya amshi kamar da zai ya amshi gonan wani ko abin da gidan wani ko zai biya kun gane ko shi ne abin nan wa zaminin lima ga sau mai kwa mai rafi mai biya ne ga abin da ya kwace bayan da zalika bi hali yana shi alai amma in yan mayar da abin kamar yadda yake bai rage ba to ba komi gare shi wa yanda gayyara fi yadihi fa rabbuhum mukhayyarun bayna akhadihi bi naqsihi aw tanmihi bi qima tun ya ga abin da ya kwata sai ya canza ta da hannunsa sannan yan mayar to mai shi ana ba shi zaɓi in kana so wato abin ka karɓe shi haka ko kuma ka bar shi ya biya ka shi ne fa in tagayyara fi yadi in ya canza cikin hannun mai kwace farabuhu muhayyarun mai abin ana ba shi zabi bayan aka yi bin kasa shi dauke shi da na kasa shaka nan ba ba zai nemi komi ba kun gane ko au tanini hilki ma ko ko yace a sai a biya ni kimar abina yadda yake kun gane ko to nan kamar yadda ake a wasu wurare eh a'a wannan kuma ne wannan kuma ne a abin nan haddi za a yi masa eh ita ya ta an tilasta mata da a da ke ta da m a s a wani ne da ita ta y a n b a y a sa mata ladabi kaddara abin ne in dai har ya tafi da ita don ya tafi da ita mata shi ce ba ce to abin gani ba a iya ya zana da sai ya yi ikirari ko da ta ce ya yi zina da ita ba a yarda sai ta kawo shaida amma kuma za a yi masa ladabi ko ta ciki yana yiwa wani ya take ta ai ba a gani mijin tana na mijin ne eh shine shine da ke zama ba mijin ne ladabi kawai babu shaidu amma an ga suke da mata idan haka za a yi mai abin za a masa ladabi domin zai da wuya ko dai mutum ya ko a kawo shaidu duk da haka gado ko mutum ya gan su lullube zai iya cewa ko ya kalmar wani fil musfala wato tabbatar da yana da wuya game da gida da ku wani na zai biya hmm. to idan misali an haya ne da lantarki da gidan ne da aikin wani ne ko da wani ya fito ba shi da kansa to ba aikin su ba kenan wannan samawiyin ne kenan da abin abin nan wanda yake daga Allah yake da zarki da kima na gidan hmm, wata inda ya zanda aikin su ne za su biya eh. Eh. ne game da bashin na malam misali mutum ya to bai noma gonan su sai sai sai gwar gonan ya bace gonan ya ci ya ba ma wani ya noma saboda kai sai biya shi sai biya shi kirari ولو كان النقص بتعديه خير ايضا wato shi ya hazihi wa azima na kasau kuma ko da ya gan abin wato da ya rage wato wani amfani ya dorai da shi to shi kenan bayan haka nan da an kasa ya mayar ga shi ya rage shi abin to sai a ba mai abu zaɓi ko ya karɓe shi daga kasa shi ko kuma ya karɓi kima waƙar yi fi zalika amma an yi filafa ga wannan ne da abin na filafa ga shi nan waƙar da fi zalika sun a in qala al-fakiha ne aw talminuhu al-qima yawm at-ta'di a sa ranar da yayi aiki da shi ya halaka ya biya wa an ashaba wa min al-qasim an ruwato daga ashab da ibn al-qasim fi ahdi qawlayhi inna ma lahu ahd al-qima sai mutum mutumin wato karbi kima aw aka zuhuna kasan ko dauke shi haka nan ba da ya biya ba da an bashi komai ba wala shay'a lahu ma'ahu laula hadha al-khilaf ashara bi qawli wa qad fi zalika ba a cewa ya dauki abin kuma a bashi kima abin abin domin yana da wuya kun gane to wa qaratu wala gallata lil gasibi wato baya da galla da ya kwaci wata dukiya ya ta yi amfani da ita ko kuma ya samu nage ya tsoya shan nono to duk zai biya kun gane ko ba kamar ciniki ba ne mutum ya yi ciniki ba ta ce ka tafi kai ta shan nono sannan ba daga bayan su gane cinikin ba ta ce ne aka bata to wannan nonon ya za da nashi galla ta zan tashi kun gane ko a ba dan fashi ba mai kwace mai kwace daban dan fashi daban dan fashi da makami wannan ko mai iko ne da karfin ya kwace ka gane wai rubuma ma a kalamin gallate in har ya yi amfani da abin da ya kwace to zai biya a ko akwai wani amfani da shi wa alaihi haddu in wadi'a in har ya taki baiwa ko kuma ya taki wata um, uh, abin nan tiya to za a yi masa haddi na zina in gani in shi za su wa wala da hura kikun da rabbil amma in bai wace ya kwace ta wani ya take to ƴaƴansa duk bayi ne mai baiwar kun gane ko sannan kuma ga haddin haddin zina wala yujibu li ba'th bil mali ruhu hatta ya ra'as al mali ala rabbi idan mutum ya kwaci kuɗi ko wata dukiya ya tafi ya ta fatauci to in ba aka gane ya mayar da abin da ya kwata rigar da ya samu ta shi ce kun gane ko amma in bai mayar ba to riban nan ba ta zama ta sai an biya hakkin wancan Eh to ai wannan ba galla bane aiki yayi ya ci kana ce ba haka nan da kwanci ba gida ne ya zauna zai biya haya ba nagge ce ya tsora shan nono zai biya saboda aikin da yayi aikin eh. da yayi saboda aikin da hmm? eh, ya ya ya samu riba bashin hmm. zai biya eh. ko amfani eh. amfani kai suke yana eh, kamar ya sha nono galla ne in gida ne misali ya zauna wannan amfani ne sai a yi kimar haya idan ba ka ga wani abu da ya amsa a hmm. kan hmm. mana da wani mu karanta na gina ne amma in ya ya sai ubangiji sai mai matar ya ce ba ƴaƴansa bane ya yi li'ani wannan kaga ba za a mayar masa ba eh, mu karanta وعليه أي القاتل على حد الحدكم إن ثبت ببينة إن يا ثبت بشهادة ثم ثبت بشهادة أو إقرار أنه وقع الأمات كوي إقرار متواتا كيت إن بيواتي لأنه ظان لا شبهة له البتة ما يزنني باب ونشبه هذا زنزني وولده رقيق لرد الأمات wato ɗan تنقن ya haifa bawa ne بيوات لأن كل ولد مشاء waladin na sha an zina duk aw aqadi nikahin tabi'in li ko li ummi ko kuma da daura aure an kai da baiwa to mulki wato abin nan eh, dan da an kai fa mun da baiwa fatar wani ce wato a tsaya in cinye matar yayi rabbi yake ba dan sa ba kaga sai da li'ani in yi li'ani shi kenan shi wancan mai nan za su ya abin nan wato dan ya zan dan kenan kaga idan ya la'ani a wurin Allah shi ne mata to wannan ɗaya koma ba wajen kenan bai koma gare shi tun da zina yi yaron nan matar ne ba za ka ce da yamu ba kusa ya kore ولا يجوز للغاصب المال يرفعه حتى يرد رأس المال على ربه قال الفاكهاني يعني إذا قصب مال إن يريد يقات بيكيا فاتجر فيه فتوتي بيكيا فإنما وإنما في يده بيكيا تقعد كن هنوسا وتعلق بذمته يلا فإذا أبنا cikin an hakkinsa kana rizqu lahu wato shi addari ba matukar dai ya mayar kama anna damana alaihi kuma inda ya hasara zai biya walakin nahu makaruhu amma wannan dukiya riban nan da ya samu ya ci ta makaruhi ne لقوله نشاء amma لن يدم أنا قلب موسى يبو domin dukiyar ta samu daga dukiya wanda yake mai shi bai ji daɗi ba kun gane ko da ta kalibi shi wai da radda ra'sal mali ala washi in ya mai da dukiyar da ya kwata kamar yadda yake wasu halin mun rabi ja da lahu yace to ina fatar kuma amfanin da ni da duni ka yahe min yace shi kenan ya halatta wa ta'awa bi dibi nafsi rabbil mali ولو تصدق بني وكان احب الى بعض اصحاب مالك ريدا نن كما دا صدق دا ايتا دا يا في كون غاني ان سو يصدق ان ايتا وفي باب العقد ياتي شيء من هذا المال واتو cikin babin hukunci nan ta abin akwai abin gudanar da shari'a zai magana akan wannan gane da aka yi amfani da tabbatar da haddi a sarkin da ya yi bacin nan ba don ga shi magana sun nuna inda ya kama hajji ya kama kan shi to abin nan in ya ce fa don ko bai wace kamar ya abin ya ya samu da wani ya abin nan ko da da wani uwan ce ya yi abin nan ya ya ɗauka ya ce kakan mu guda ya amshe wasa sadaka ko ba ni haka eh, haddi ya sai ya bashi da kyau a kadiya ake gudanar da shari'a to shi a kadiya zai magana kuma kan su kwace don can tsaron haƙoƙin mutane ne eh. ah, a wajen

kuma wannan abu ya ce ya ajiye su sallar na masu sani ba shi ko bai rubutawa to wannan abin da an kaga iske in ba san mai shi ba nashi ne ina zai zai zuwa kenan to abin nan ya laifi ya kuma ya ga su ma ba su ba ne Ah, dan nan ah, ah, wanda ya rasuwa ko kuma aka yi da hari aka bar wa matar to ita wannan matar za ta fi wannan ɗakin nun wancan a'a ina za ta kai shi da zalikin abin nan dan da iya kawo shaidu abin nan shaidu hudu ya take ta kuma da gare shi an ka samu wannan wannan daban a'a an riga an yi li'ani mijinta na asali shi li'ani da ita wanda ba miji yana yana li'ani kaddara ya take ta yace ya take ta ta haihu za a ba shi da wata wannan abin in ya so a'a mijin farko wannan abin nan wai wancan haka sun ka

Eh, daga murya wannan tambaya eh. idan wani mutum ya auri mata eh? hmm. lokacin yana da abin hannunsa hmm. ya kawo ta gidansa da ya yi wasa ta kona masa gida hmm. to da ta kona masa gida sai ta lauce ko mashi da daga ta lauce ce ba ta son shi ta kai shi kotu a raba aure yan lallabe ta koma ta ke da ba ta zama tare da shi yana da iko ne ta biya shi yana da iko ya sa hannu ya zan da aikin ta ne abin nan ta kone gida tana dafa mu da aikin gida da wani abinci da ballon yadda ta yi dafa wani da ta ko da gangan ko da kuskure yana da ikon ce da biya shi wannan kuma nan wato mijin ya samu ya yi imanin gida daban kuma gida na wanda aure amma na abin nan abin nan da kuma da hulun shi da wuri da sun da babu wani haka masala haka masala kamar da wata magana sun tuwa ɗin suna tafiya a kan mashin titi to sai na zai kuɗi naira talatin zai ƙana kwashi wannan naira talatin mai su bai komowa gare su والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باب في أحكام الدماء والحدود. wato hukunce-hukuncen jinai da haddodi بحدودي. حدي أنا abinda أكيد مثلي لا في وين ka ƙayyade duka alaihin abin nan musamman a yan tsoron da za a mutum shi ne ake ce haddi a nan amma in an ce hududun lahi hannu da ketarewa haddodin Allah duk abubuwan da an ka haramta sai dai ga shari'a in an ce haddi shi ne wata goro wanda an ka iyakanta take ga abin da za a yi ta'azir abin da yake ba yi kaidi ba an bar alƙali shi ya yi masa abin da ya dace da shi kun gane ko da cewa ya tashi tsaye ko ku cire masa gulla ko ku cire masa lawani ga gargadon laihin mutum kuma gargadon halin don wani zagi ya ishe shi wani kuma cire gulla ya ishe shi amma wani sai an doka haka ne kuma shi ne ta'azir ta'adib yaro ake aladadi eh shi ne wato yu'azzar kenan ولا تقتل نفس بنفس bi ببينة عادلة با أكش رأي سبو تا كش وني رأي سيدة حجة سيدة sai شيدة ما عادلتي shaida mai adalci shine mutum biyu ko abin da ya fi biyu shine karanci kun gane aw bi itirafin ko shi wanda ya kisa yace eh, shi ya kashe shi kuma cikin hankalinsa babu wani babu wani abin nan ba wani hauka abil qasamati ida wajaba ko kuma da qasama lokacin da ta wajaba qasama rantsuwa idan za a faɗi yadda take yadda take wajaba idan misali an ka samu shaidu ɗaya wa lokacin da ya kashe shi ba samu na biyu ba to sai dangin wanda an ka kashe su ta gama da rantsuwa hamsin na cewa wato wannan shi ya kashe shi kuma da duka sayan mutu in ya so inda gangan ne wato shi kenan a yi kisasi harama in kuma da kuskure ne wato a biya diya ke kun gane likita ya ajina ba a sa likita ko wani mutum ai yana yi a karkatar da shi ko bai yi wa. duk da mutum duk yadda likita ya adalci yana yi wa karkatar da shi a karkatar da shi ko da kuɗi ko kuma shigan wanda za a wa masoyinsa ne ko bai yi a to a ce saboda aka ba dogara da magana kowa kullum wato ga shari'a ana kula da abin da mutum na hanya leman ke iya gane an yi adalci kun gane ko wato wanda yake mutum wanda yake na waje na al'ada don an yana sani eh haka an kai ba a da wuri guda ke karbar wata expert wanda ya san abu kamar wani ya ya rusa ma gari ma ana iya kira expert su biyu su yi masa kima ka gani amma ga haddodi tilo ne sai a yi abin haka nan ga adina ah, ayyukan ibada kamar adina kamar ganin wata kaga ba mu dogara da mai kyalan sai an gani kafin da kan kamar yanzu aka hidda adina zakar kono an ce ka hidda mudu ne ne mudu mutum mu ne ko kawai ko ne kawai za a samu mutum musul amma <laughs> amma dan gwangwani to duk dai ba daya an abin nan shari'a tana son ta nuna ma ga yadda ake yi ba saboda ka huta da wani ya zaka na wajen hmm. ba mu kai ba ta kan ana kawo da ya kai hmm. amma sai aka ana ta wani abu har ya ya za a ɗauke shi an matsa masa kenan ko eh. hmm. ba matsa mutum hmm. adalci wato abin da yake da abin da mutane za su gani adalci bayan haka nan hukunci na ga Allah eh, da duka sai kamar ya kayan mutane da doye wanda hmm? kisa amma in ya zo kawo mutane za a matsa masa don ya nuna inda suke hmm. eh in an kare shi ba abin an ce da za a dauke shi to in an kare shi an ka gaji ba sai a sake shi ba iya ka kai alƙali ka ce kar ki yarda da shi amma zai kashe auren ka gane Eh. shi wancan da za a kai za a doka saboda shi da kayan mutane in yayi kirarin ya dauka za a ba ko ana ga eh, ana tuhuma shi ne dauka to a hamsin yaminan wasiquna dama idan za a yi rantsuwa kamar an samu shaidu ɗaya wato sai abin nan dangin wanda an ka kashe su rantsuwa hamsin wai sai kuna dama su cincinci jini ko eh, suna ne a ba mutum hamsin daga cikin su su rantsuwa rantsuwa guda guda don babu mutum hamsin don su biyu ne sai su raba ashirin da biyar biyar. Kowa ya raba ashirin. Eh. Don a hamsin din hadda mata ko ko. Don da mace ba ta rantsuwa ga ga kisa. A dangi din ne. Eh cikin dangi don da mata in ya zan wato na gangan ne amma idan na abin nan ne in na gado ne wato kamar sun su rantsuwa su ce shi ya kashe shi da kuskure. To wannan duk mai gado zai rantsuwa. To a kan a nan rantsuwa in wasu daga cikin sun gani ko ko ko da kowane in abin nan in an ka samu shaidu daya su dogara da shaidun ka gane ko kuma shi eh, mai mutuwar kami ya mutu yake da ni inda jini na na gawa ne wani ya fashe ni sun ji wannan hmm? eh to da shi yake ana son a tsaye jinin mutum ba ka wala ya ويصير ولا يحلف في العمد kuma in ya كما إن يظن كسن ne ba a yarda a kan abin da ya kasa mutum biyu su rantse wato kenan mutum guda ɗaya bai iya rantsuwa hamsin bai shi kashe wani sai dai mutum biyu ko abin da shi yawa zuwa hamsin wala yi kasar bil kasa mace akasar min rajulin wahidan kuma in ya zan wato bai tabbata da shaidu na cewa da wani da wani da wani su kashe shi ba sai dai ana shakka cikin su to sai su zaɓi mutum guda su yi rantsuwa a kansa in ya so a kashe ba a kashe biyu ko abin da kuɗi yawa su masu shirin rantsuwar ku ce ga duka wane mutu wajen eh, shina ya wannan ya duka wannan ya duka wannan ya duka amma ba san dukar wata kashe shi ba kuma ba samu shaidu biyu wanda sun ka gane su suna duka su ba

sai da batutu kowanne yana so man ya kai tsaye sai wani ya Allah ya baya sa'a ya kai tsaye to dukan sun kafa su ko kura a'a wato ba a kashe ba a cewa mutum ya kafir ki zan ya kashe musulmi sai fa in ya aure matar ki ne ko kuma don ya samu wasu ina shi ko ya hana masa wani girma ne wannan ba a cewa ya kafirta ka gane hmm? eh da ganga amma wato ko halatta kifa halatta kifa ya kifa kan gane ko yin laifi bai sa shi ne zan kafin amma halatta laifi zai kafirta mutum آه، ولا يقتل لك قسامة أكثر من رجلين يعني من ين وإنما تجب القسامة بقول الميت دمي إن لفلان أو بشاهد على القتل أو بشاهدين على الجريح واتوا أن سبب أقوى أن كتاء أيضا قوى واتوا أنا أيضا رنقوى إنما تجب القسامة إذا أن رنقوى خمسين كما وجب بقول الميت دمي إن لفلان سبب رشيم ومتن كان يموت يتين بدون أن أعلم يعني to suna iya dogara da wannan magana su yi rantsuwa kan su a irin shahidin alƙasar ko ko an samu shaidu guda wanda ga lokacin da yake kashe su ba ta nuna biyu ba suna dogara da magana su yi rantsuwa ai da shahidin alƙasar ko ko an samu shaidu biyu sun ga ya maka miki amma bai rayu ba bayan haka nan bai mutu ba a wannan lokaci sun da shi ba ga sannan ya rayu bayan haka nan ya yakulu ya da ya ciyar sha sannan bayan haka nan ya mutu to eh, yana ya kan ga wani ciwo ya shiga ya sarrafa shi don haka sai ka ran sai shi ran tsar billahi bi ya dauke shi kuma wannan duka gare ta mutu ba wani ciwo ya shiga ba hmm. yana da yana da mai kafa mutum har lafiya ba آدمی بہت مزہ آپ کتاب آپ کو باد میٹھا کیا a ya sani motocin yi kun gani wata rana ana jawo ya tsani sai abin da likita ya bibiya ni yaro yake abin nan ba wannan ba ne sai ya bayar da shi da yanni. Shi ke muka kira likitan ɗin ne kasan da yake a kai kasan yake da ni ya aina ya ga wannan ba ba jinin su guda ba ko ko wannan ka ka aina yake da aina ba ko ya kai kasan ko ne duk jinin duniya ko ne da kure ne ko ga fasa ne duk jinin ko ne a g a g ko a g ka ko ya ina ga kan ya ga ya ga wannan eh هنا اه هذا هو هذا هنا الرياضي <laughs> ايه اه امم بينما سيدا باطن يتعارض magana a yafai shari'a turawa ne in mutum ya yi tsara a ce shaida ya kare shi amma ita ake son a tabbatar ka gani shi mai tsara wanda ya ce ya ce ga abin da wani ya yi ko ga abin da yake nema ai wannan ya abin tsara ce to wannan magana ake son a tabbatar ina magana kuka ta na shaida ita tsara ka gani فهمت كده بقول؟ طيب وإن لم يجد من يحلف بميراثه معه وإذا لم يجد من يحلف طيب وإذا نكل ما ظن وإذا نكل مدة الدم بما ظن في آل الجنية تتصاف الأنقوام هل فلم يبدأ عليهم في وقت أنك قال أنا تأتي فكتشواني sai su zan hamsin na nuna kowane su in yaron da wani da wani su suka kashe shi to kowane su ya ba tsawon hamsin sun ne suka fara kamar mutanen bannawa eh, duk wanda ake tuhuma sai yaron tsawon hamsin mun ga samu shaidu ba eh, shi kadai mai gida wani tsawon hamsin فإن لم يجدنا وقت يعني إنا ظننا بذنبي ولم ظن كان كيش الأسوأ أو ظن أسعري والله ظن كيش الأسوأ والله ظن كيش الأسوأ فإن لم يجدنا يعلم من ولاده وقت إن بيسامي وان بكي ظن قوة تعرض بشي بدكتن بنجن صدا ما أبو تعرض بشي والمدى عليه فشي وان بأكي ظن قوة شيء أي حلاف أصب وهذا بشي كأي حلاف الخمسين ليش من كأي قوة خمسين كن دانكم؟ أحسن الله وانا أدعي tabbas akwai wani abu ne a cikin ta da nan ya tsaye ba ta isa haka Allah ke ayi na tsayan gida ba ta isa Ya tsaye ba ta tabbatar A'a ولا يبدو القتل على جماعة هلك كل واحد خمسين يوم دعايا أن تنقار كفاءة سيانة سيانة سيانة بعد أن تكشف kuma ba sami كلان kulan tsuwa na با suka kashe ba abin kowane su sauraron tsuwaran tsuwa hamsin shi tsaye eh, domin kowane ana da'awar shi kun hmm? eh, ina ومثل أهنسيبه من يدر فإنك لتجدها صايا فإنك يجب الرفوع قليل قليلا من بعدين قليل فلا يخرج من السجن إلا إذا أهل به ضربت في كتب سائرا فيه وفي بين أهل أبد الجنة باب النظام باب الزيادة كنا سرنا في إسمارة بين الكتاب

ويعلم من الولاد في بلد الدم خمسين رجلا خمسين من إلا رسولا فقارا فقاموا سبب رنسوة فسوى سامو متعمل خمسين daga cikin su rantsuwa sai a rantsa guda guda in ya

yana za a raba musu shi yace in kano a Allah baka na da alaihi alaihi min aiman sun zan kada sai a raba musu da kowa ko da mutum ne sai a raba musu 25 biyar shi ke nan tafiya ولا تعلف امرأة في العين ما كذا فهم هذا السكن من تجنب الورقة في بالخطأ بقدر ما يرسلون من الدية أما إذا كان قصة تكلم كذا من أنا تكلم فما بين هذا كذا مثلا فعلى بعض بعضهم بعضهم من رجل عمر أتى وتمني يكون مسكين على بعضهم من رجل ومن كسر اليمين عليه خلفها خلفها اكثرهم نتيجا منها ويرى ان ترى ان تبان وكما وجد وكما لم يجمعون لما تصير an karaba musu ishirin abin nan kashi uku idan shi kashi biyu zai sauka idan kuma kashi guda ko hanzu an kana kashi da dinar kenan kashi uku talatin sha shi da shidda sha shi da shidda kun ga kenan ran biyu an ta uku ran biyu guda an ta uku shi bai kashi kashi hudu daga cikin kashi da kashi biyu shi ya samu ran kowa guda kamila ko ko ta kuma ta sami ji da ta uku na ran tuwa guda ko ya ta yi kira ko kuma na ran tuwa ko ya ta yi kuma ta yi guda ko da ran ta yi ko kuma na ran tuwa Terima kasih telah menonton! masa wani bisa ga kuskure daga cikin mazajensa guda ɗaya yanzu saura ba su nan yana son a yi shari'a don a ba shi na shi rabuwar duniya da sauraron tsawa hancin domin bai yiwa a fara an san biya ba da ba da an yi rantsuwa kamila ba sauraron tsawa hancin bayan haka nan duk wanda ya taho daga baya sai a ba su na shi rabo ba yana shiransu wata wato eh, mutum guda ya zo kamar misalin ƴaƴa uku ne biyu ba kuma suna can wajen na mafarki ba musamman da suke ba to za guda an kashe ubansu ah, da kuskure kuma da na za a yi to shi wanda an nan sai yaron kuwa hamsin kamin a baki su rabo da bisa uku kun gani sannan in guda ya komo sai a ce da yana nan an ka kasa ran tsawa kashi uku zai samu wajen sha shida da wani abu ko hmm. sha ɗauke nan abin nan sha bakwai ke nan zai to sai ki sha bakwai a ba su na ki rabo in yi guda ya tafi kun fara rantsa kamar da yi eh, eh ya ta mu in ba eh, eh, in ya ga wannan amma tilas ne nan da wani ba sai ya ba ya ya yi kowane sai gwargwadon na shi rabo in ya so a shi shi abin da ya sai yaron tsaye hamsin na yi a fara hukunci sai an samu rantsuwa eh shi kenan ya ba ya shi rantsuwa don samu rabo a iya yana iya hana musu yana iya hana su gado yana da ta zafi ko sai ya kai rantsuwa eh. ثم يحلف من ياتي بقدر الجيران ياتي يزور يرن ضربتهم ضربتهم من ميراث نبابه اها ناكر ابو بكر في ذاك باب قضاء sun gane da ya da ke na shirka ta mafi kiyanan lokacin da mai ran kwa da ran kwa a tsaye shi ke yi don lokacin da yake tsaye yake tsoro zai sai da alwallah su kuma cikin masallaci ganin gari wurin girmamawa a'a a'a ba da qur'ani wannan bid'a ne domin mutane ba ba tunanin Allah yanzu

ويذهب الى مكه والمدينه وبيت المقدس اهل اعمالها ان هذا المؤمن واتوا ان لكي كيك على مكه وواتوا ان لكي كيك على مدينه وواتوا ان لكي كيك على بيت المقدس فان ذاك هو الى من نماذجها فهم تشكي مصلاتي نماذج كون مدينه كون بيت المقدس انغام ولا يذهب الى غيرها الا من الاميال اليسيره اما ان هذا تبتورا غير يعني واتوا بامكه ومدينه وتوانا كون هذا كفر وتميل الثاني وأدنى كبان إلا أن يكون من الأموال اليسيرة يهد يهد على علم بثلاثة ملء كوم ملء كوما إن كان من قديمة ملء أتاك قديمة فإن هذا كان ملء كوم أكو أدنى كذا لم تكن من ثلاثين سنة جمعة كل ذلك إيه امم ko waɗanda an musulmi su kan da wanda ba musulmi ba su ba su gado ma duk abin da ka rubu dinarin ana kai mutum masallaci in ya kai rubu zai rantsuwa a kan ana neman a rage dinarin gare shi yana rasa mai rantsa da ya baranta to ana sake masallaci amma shi wanda za a rantsa ya nuna ce rantsa ya nan ya ake ce nan don haƙƙin kwanye kun ga nan eh sana da nan amma sun yi kifa yin masanta masallaci bayan da la'asar eh yi da ni ya ni ban tsoro

an ka sami shaidu guda a wurin kowa guda kun gane ko wala da na an kitabi haka nan su eh, kafirai tsakanin su kitabawa ne kiristoci ne ke shari'a nan ba ta ke ran tsawon sun don ba mutane ran tsawon ba ne sai tabbatar da shaidu ko kuma da ran tsawon irin tasu wala bi katilin da na tsafai haka nan in ya zan ana fitina tsakanin musulmi da musulmi an ga kashe wani nan kun ba ta yi kana a ce wani kun gane sai za a yi su biyu guda daga baitul mali ai yanzu da fi kawo ne haka ne. an ka isa an ka iske mutum an ka ce cikin unguwa ba a ce mutanen garin nan su kai su rantsuwa don yana yi da an kashe shi an kawo an su ne sun gane wa qatala al-jila la afwa fihi kashin jila bai da wato bai da rangwame wato in an kashe mutum yana yi wa dangi ko shi wanda an kashe kanun ya mutu ce wani ya kashe ni amma na ya ce na fuskara kashe ko kuma dangi waɗanda yake abin da ya'yansa ko waɗanda da adda haƙƙin jini suna iya yafewa amma ban da kifa biyu wato kifa na gila ko kifa na shiraba shiraba ba ta yi adadin nan da makami wato idan abin da ajiyar ka lallafi mutum ku tafi gadi ya kashe shi to wannan an samu shi an ka tabbatar da shi ne to abin nan ba mai iya yafewa ko ya yafe haka nan kuma ya zan da ba ne an ka ga ya kashe wani to wannan kuma ba a yafiya ko da dangin wanda an kashe ke sun yafe ba ya da ko da bawa mutum ya kashe da abin nan da gila ko kuma da da kira ba au kafin kuma ko da kafin amana ne ya kashe وإن لم يجد العفو فيها لأنها حق الله تعالى ما حق الله عليه وهذا هو مقتول حدا لا قيد ومن ذا تعطي بني حدي بن ذا حق ولا بني حق الله عليه متقي يا كشي يعني بجيلة ko ya kashe abin nan ya kashe wani da da hiraba to wannan za a kashe shi kun gane eh. sai ya kashe wani a'a in ya kashe wani wujuba ne a kashe shi amma in bai kashe wani ba to ana da zaɓi ɗayan hudu ko a kashe shi ko a yi mai abin nan mm, a kere shi a gan shi shi ne don ya tsoratar yana tsoratar da mutane kowa ya ganci don a nasu sannan bayan kanan a kashe shi to ko kuma a yi nauyi abin nan a yanke hannunsa da ƙasashe ko kuma a kore shi a duk da shi da ƙasa wani da yadda zai ruwa za a daure shi ke sai ya tuba da musulunci ba ta har abada sai ya tuba ne kaya da an kai kowane an kai wato ya danganta da ganin alkali da wannan kuma kowane an kai in yanzu an kai guda ga gudu Allah zai sa musu tsoro su gaji Amma in ne don don ƙarfi ne sai su fara. Ba gani? Domin wata idan mutane na shari'a ba da addini ba. Duk da mafi Allah ya nuna musu za su iya ba. Kalkalan ba su an bari don an yi don Allah ba. Za su za su jin tsoro. Wurin kasa wani a wani yanzu. in dai da gila ne ko da kira ba a ba ba a kashe shi ba zai biya shi zai yi azumi ne ya azumi hmm. yana nan an kawo a afi shi da ya fahimta shi maganganar shi kasar da biya sai yaran cikin kuskure kun gane ko wato wani rajulil afu an dalil amdi mutum ya samu in an kashe shi wato an doke shi duka da za ta kashe shi ya ne kashe ni amma kada kashe shi kullum mutum kasar da jila kin ba kashin jila ba kun gane ko wa afu an ya kare shi in yace ya ne ya kashe ni amma bisa ga kuskure kuma na yafe masa to sai a duba in yana da dukiyar da in an rufe fata duk da za a karɓa ba sai kuɗai ta uku ba to shi ke amma in ta yi kuɗai ta uku sai ya biya saura ya biya dalan shi ne kita eh, zuciyar da ya gari shi nuna mutum eh, to da za a kawo ta jiya, sun da kai kuɗai bisa uku ba kamar yana da raƙumi mai a abin ga su ba da raƙumi bayi shi kenan biya ta yi abin aku ya yi in ku abin da an gare shi raƙumi ɗari in ka ga kenan sai a kasa abin nan bai abin nan sai a kasa abin nuna ya rage wani a ahadu da nuna fila in ya zan an kashe musu uba guda yake to ni dai ban da kashe shi na ya ce shi kenan babu rabin kisa saboda kisa ya faru gaba dai wani wanda kiya duhu min adiya saura waɗanda sun kace mu kan ban yahe ba to sai ai biya a biya su kun gane ko waɗanda wanda ya afi ko shi kenan wala afwa lil banati ma al bani in ya ga akwai yaya maza akwai mata to mata ba su da magana maza da magana don su ne za su yi kasama don a don a yi kisa kun gane ko ومن أتي عنه في ni ata ni ata to wanda yake kashin da gangan ya waje ba sa amma masu gado suka ce sun yafe to nan za a yi bulala ta sannan sai na da shi shekara guda kun gani hmm. babu eh, ban ji ba a ko akwai yara kankana mun guda ya yafe ya ishe wato babu kenan sai dai a ba su biya kenan ana ba su diya an ka diya bai hana kuma a yi wannan na su daidai abin da ya kamata samu a ah, ba zai da arba ya yi eh. hmm. uwa su ne lokacin da turkawa na mulkin ƙasar makka sun san sannan ba sun ba a da shari'a a lokacin ne idan alhazai suka tafi ba yi tafiya madina sai an shiri eh sai an samu ayar kuma duk da haka an sai an kashe su tare har in an kashe ya har da wani da bindiga ya kai da sami sai da sai ce abin nan la'anaka Allah hasatta min al-rasas Allah la'anar ka ka ma hasara bindiga abin nan har da ke wato abin nan babu mutum zai yi amma da an ka fara shari'a musulunci shike yanzu sai mutum ya dauki ya cika ne shi da kudi ya fara shi daga Madina Makka zuwa Madina daga Madina zuwa Riyadh shi dai ba mai saba ba ko yan kan ba san da kan mutum ba kun ma haka ba eh ba tunani ma wani zai zai saba wani wulafula ta wasu ne za su yi matuƙar wata abin nan matuƙar babu shari'a ko shi kenan bayar zama lafiya matuƙar akwai shari'a shi kenan zama lafiya ya tsaro sai Allah ya sa mutane tsoro amin ba ba zama lafiya eh eh an ce idan wata ramadan ya fara iblis ana tsaye shi eh daga mun daga mun nai don haka wato a yanzu da aka gama azumi ba ruwa ne da da ga zamanin ne ke ga kwana kokarin karkatar da su ka gani amma da azumi ya taho an ka tsare shi daga mummuni sai ce bari in koya ga wancan kuskure ne ya su kama sarta ba kama kiɗe-kiɗe ya ya fi daga farkon dare har safiya ta yi sai sai bacci da dare suna abin aikin banza da rana suna bacci ta da hana su ibada kenan wato don ɗan yana nan tare da su amma da wannan azumi ya kare su ke nan su komo normal kuma domin ya bar su da bai damu da su ba ya gama da su eh. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماذا نتائج؟ نعم وكيف رضاها يبدو على أهل الإبل مئات من الإبل. wato dukiyar da ake karɓa da biya in an wato in ya ga mutanen raƙunma ne to abin da ke karɓa ga biyar mutum wato raƙun kai sai dai ba iri guda ba wa ala ahal za a yi magana a kan eh, nau'ukan da ake karɓa wa ala ahal zabi alfa dinari masu dinari ya kuma a in sun an kashe mutum cikin su bisa ga kuskure abin da ajiya dinari dubu ولا أهل الوريث بسم متانا أزرفا اثنتا عشرة آه، ألف درهم درهم دبو قوم شاكي درهم دبو قوم شاكي kun gane to abin ko kuma waɗanda yake ba su da waɗannan to sai a koma na kimar su mu duba sharhin sa يجوز قتل آدمي sirrin tsolan an dani wato diya ita ce dukiyar da ake karɓa wato saboda kashe wani mutum ba musanyar jininsa kama zuwa shi kasar gairi yi kalu fi yin kimatin abinda yake ba musulmi ba ne an ka kashe ta kima ne ake biya waka zalika baya zuwa shi kasar da yake kalu da kima kamar wani ya kashe baya ta kima shi ba a yi وإنما وجبت الدية لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فطاري وقبت المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ديا ليكشف آه، عدم يكشف مؤمن بس بتذكري فإذا يتطارا فإن تويا طارا كوبيا سمي يديا دي يسا وتزوى بمتاع نانسا كن غاني كن وتوفيدي ديا با متنجدا كي ديا با كمريد بذيه wato dangin mutum za su biya kun san da kun ya tarbace ake za a raba gwargwadon kowa wato dangin mutum na kusa eh. na mazumunta mazumunta yana yiwa in ya zan dangantaka ta eh, soja wato suna cikin littafi guda to za a su biya abin da ɗan uwan သင်္ကန်းအကျတော့ဆက်ပြီးသေရီယာဒုက္ခအကြီးအပြင်းနဲ့ဘယ်နည်းကသူကငင်ကြတာဝလို့ရတယ်ကိုယ်ကတော့လို့လားအပါရလို့လားအပါမသိကျင်းတော်ဝန်ဆိုတာတဝနီကိုယ်ရစနာအိုဤစုကတာမတင်ဘူးမှာဟမ် shine yake yanzu a ba mai masu dangi kaɗan ne kada wani mutane kuna tabbato ina ka ganin gina ko ba haka ba haka ne kowa ka ɗauka abin nan kamin ka sami dangi haka sai ɗari ka ba har su biya biya ina za a samu sai dai an koma ƙauye

idan da jura mana su samu ya samu ne ya mutu da aikin na wannan eh abin nan almatsaya eh, mu gani ta zai mai littafi zai ce kun wato ita duniya din nan ana karɓarta da nau'in raƙumi da um, za a ta kiran yara ɗari ɗaya karɓa ba akwai abin nan akwai bambanci shi ne wadiyatul amdi idza qubilat haka nan diyar la'ayin da gangan ne an karbe ta shi na yi wani ya kashin kai da gangan wato maimakon a kashe shi sai dangin na mace su ce sun fi son diya da kada a kashe shi kun gani to ita ma raƙumi ɗari ce sai dai kuma raƙuma sun fi tsanani don haka ce har iya an karbe ta hamsin wa ishirin na hikka sai a ba da hikka ishirin da biyar shika shi ne abin alaƙuma mai shekara biyar a mai shekara hudu da hamsin wai shi ne jaza'a jaza'a ya fito mai shekara biyar ta da cikin shidda da hamsin wa ishirin da biyu tana biyu musamman da mai shekara uku wadda yake wata ta yi har tana shayar da mama wato mai ishirin da biyar mai shekara uku wa hamsin na ishirin na biyar da makarin da ishirin na wato mai shekara biyu ta shiga cikin ta uku kun gane su ne za a karɓa ishirin biyar har gida hudu sun hina sun hina haɗa abin nan sun hina kuskure ba na kuskure na yadda yake da haɗar muhammad amma biyar kuskure kashi biyar ake yin ta 20 من كل ما ذكرنا 20 قبل عند أن تعبدها وفي 20 ما حفظها ثم 20 جزاء 20 بنت لبون 20 بنت مطالب وعشرين بني لبون ثم بالمدى 20 ماذا ما في شكرا أخوة لا كنا كنت أخوة ذلك الجيش ذكورا ماذا وإنما تقل الجدية في الأبي منه بهدية فيقتله فلا يقتل به يقول باع كشي أباع كبير يا كشي ألفا أما باع كورا يا مكدية يا رأي أبن ريس إن ومن يباع كشي سبس وأما باع كشي أباع كبير يقول فرسلين لأس أقالين قاد أباع ما هم أباع كشي سبس فبير أباع كبير in ya yi abin da yake na da gangan ne da gani da sai a yi mai biya ya ta yi abin na a ya ta yi a tsananta ya ta nan ya ta yi haɗuwa ya je shi ɗansu da gatari ya kashe shi kama ya kashe shi za a kashe shi da shi in ya mutu ya yi kuma alaihi talatin da a kai da kuma mai shekara biyar biyar ta shiga cikin da shidda talatin ya talatin a kasan mala kuma آه، ثلاثين ما فيش ثلاثة يريد بسين ثلاثين يوم ثلاثين وأربعين خلفة يدخل ما إلى الرسل من دماغ فيش كان ما أربعين يبقى إيه. أن في أربع مصور دنجي وقيل ذلك على أكلته أنت دنجي نجيزة سبيا وقيل ذلك على أكلته أنت دنجي نجيزة سبيا وجهة المرأة على النصف من وجهة رجل دية نمجي تاسا دية ما تاسا واتو رجل نمجي saboda haka in an kashe mace da kuskure sai a ba da rakumin hamsin kun gane ko Waktu waktu ini hancur ini aku alat dah kesudut itu kenal kesudut kamu ya dah. Ini. Dan kita sini, lama lagi. Dan dia terbaca dengan kami. Ini kalau terbaca dengan aku Apa dia. Kadang <coughs> Baca dari kadiah pun kita dengar. Hakan dia kita bawa tina. ya kai abin nan biyar mace musulma daidai take da biyar da fita da abin nan namiji ya kai ya kuma hamsin wanda ya kashe da fita da wanda yake akwai ya da ya ko ganin a ko kirista namiji sai za a biya hamsin. Ba za a yi gini mai tsada da jin ba. Hmm? Ba za a yi gini ba. biya ne. wani sa'ar mu ala nafi in da alaka mata su kuma rabi ya ga ke nan wanda a cikin da masu ishirin da biyar sun ga ni wani ma a a in ya zan kafin da wanda ne za a fito shi haka da mu da iya da uba da tsoro ونساء على المسلم ذلك والمجوسي مجوسا موسى بيته ثمانية درهم لكن يعني دي شيء درهم ثمانية بلي بلي شدة بلي تفتح بلي تفتح من هو أدم أن يخبر صدى أدم بن شاجين لكن أدفع بن شاجين كمكم ɗari da goma sha biyar ɗari takwas a ɗari takwas a kan dubu goma sha biyu ne kenan ɗari goma sha biyar wato biyar da na ne ba mai kashi ne da na kun gane ɗari takwas a kan dubu goma sha biyu ba kashe cikin takwas biyu

إن كان من أنور ما بين مثلا دين وعلى وعلى هذه النسبة لأن النسبة تكون بنيته من الذهب والإبل وأتاءت لما أتينا فوجد سبعتين ملاكمة لكن يكون إلى راتني راتني شدة لكن شدة هي كما راتني بدأت كفى كشي أبارك كشي كبير

Tapi sudah yang kita juga boleh belajar dengan kita. Eh, lagi lagi nama cikgu apa kita? Kita lagi nama lah, lah, eh macam apa? Yang lagi ni ya, dia kan dulu. Eh, tanya ke siapa? Wah, itu sahaja. majusi ya zuwa na da wato nan ba majusi ne bai samu ba har ɗan boli wanda ya kashe ɗan duka eh? sassa cikin yamman kasu. Eh, domin yadda musulma ce ta yi wanda ya kashe mai rubda ba ba da wani abu ba biya ko ba eh, ba da biya domin ya kashe wanda shari'a ta kashe saboda rubda da ta yi eh, amma da kuma sai an tabbatar domin ba a mutum zai ɗaukar shari'a da hannunsa sai mu bincika eh. shi ba zai ba da biya din da ya kashe kannan da kuskure da kuskure in ya kashe da gangan halin ya kashe da kuskure wannan dangi za su ɗauka da zaɓe. Eh, amma na inda inda gangan ne ya kashe shi kaɗai da shi ma an yi domin tausayin da aka tsakanin uba da ɗaya yana hana a ce ya fito shi daga bayan ne ko shi da ganganci ana mana da tafi da ganganci ba eh. kamar yaya in na tura da su ke nan ba tun da zawo shi ba ko ya zamu ba da ba ne ana lallashi na kwana uku yake a kan Allah na magana masu kuri daga hmm. mutum an samu wanda ya tafi wannan abu ya ake gadon a kanna eh. ya tashi ko ban tashi ya da a gidansu ana yi amma kuma suna cikin shiga musulunci su iya eh, duk zai ɗauka ba su kai duk wanda yake kakansa ya musulunta to eh, duk abin da ya same shi na kafirci ne saboda haka ba a iya bautar da shi amma ana yi masa hukunci shi ma da tattini wani aure ya kawo abin nan matukar dare za a ɗauki ɗan wanda ya rida musulmi sai ya rida da kansa من وقعت يوحنا ضرب يوحنا او من الجبنه هو بالدين sai mutum ya balaga ba a yi masa hukunci wanda bai balaga ba ne masa hukunci da mutu gaba wadda yake jiranin kazalika Eh? rujja ne ko ba su ne ba ne aljanu ne ke bauta ma ko ba haka ba ana neman tubarsa mai sihiri shi ba a neman tubarsa kashe shi ake yi sai dai abin nan in ya tuba za a gari dukiyar shi in bai tuba ba kai da tunani واجبة ba farfasa da hankalin mutanen shi ba ba fashi ne ba fashi hankali ne yana yiwuwa kuma na yakin dan akwai wani da yake ko kuma da yake ta da cikin cikin wani ya tambaya ce dan gobe shi su yi ne malai ce a da ran ku aljuru ne an ce ko aljuru ba aljuru ce eh, shi yana yana kaddara aljanu ke bauta ma a ce ka da ba kai yake yi ba ana abin da akwai wani abu da eh. wanda yake da wadansu abubuwa